nan hadisi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira al-qur'u bi ma'ana eh bi ma'ana al-khayr shi ne ainihin a kenan idan aka ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru thalathatu quru shine jini uku matan da duk aka sake ta za ta zauna a matsayin mai iddatu salat wadda take yin iddar saki tsawon wata uku ko kuma jini uku in tana yin jini a wata-wata ne wata uku kenan idan ko tana yin jini a farkon wata da ƙarshensa to abinda ake bukata a wurinta shi shine jini uku ba wata uku ba ina fata kun wannan wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihim Allah madaukakin sarki ce baya halatta masu matan da mazajen suka sake su su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifarsu me ake nufi da baya halatta su ɓoye abin da Allah ya halitta a mahaifarsu ana nufin kada su ɓoye in suna da juna biyu ke ba shi la ya illu lahunna baya halatta ga macen da mijinta ya rubuta mata takardar saki ko kuma ya ambata mata saki kuma alhali ta san tana dauke da juna biyu ta koyi wannan juna biyu la ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin baya halatta a gare su su koyi abinda Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin mahaifarsu na 'ya'ya ko zuri'a da Allah ya kaddari mahaifarsu yishe da shi don haka lokacin da saki ya tabbata ta ba da labarin ni fa ina da juna biyu wata guda kenan wata na ɗaya ban ga al'ada ta ba bayan sakin da aka yi don a san da kwanan zancen cewa akwai ciki ai akwai ciki akwai domin Allah madaukakin sarki yace bai halatta ba su koyi abin da ke cikin cikin su cikin mahaifar in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir ma damar sun yi imani da Allah ma damar sun yi imani da rana ta karshe to kar su abin abinda Allah ya ka a cikin mahaifar na ajiyar halittar cikin da suke dauke da shi ina fata an gane to kun ga wannan na ishara zuwa ga cewa mace wanda aka sake ta babu shakka za ta yi jini uku ne kafin ta zama ta tsarkaka tsarkin da zai iya ba ta dama ta yi wani auren sannan baya halatta ga mace wanda aka sake ta ta ɓoye abin da take ƙunshe da shi a cikin mahaifarta idan tana da ciki ta labarta ma al'umma cewa tana da shi ta sanar cewa tana da shi domin doka ne a san tana da shi domin kar ta ɗauki ɗan wani ta kai shi gidan wani wannan babu shakka ba daidai ba ne haramun ne shi sa Allah ta'ala ce wa wala yahillu hunna, an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wannan duka zance ake da mata shi sa ake ta kawo nunun nuswa nunun din da ke ishara zuwa ga mata lahunna nunun niswa an yaktumna tumna nunun nuswa ma khalaqa Allah fi arhamihinna hinna nunun niswa in kunna nunin niswa yu'minna nunin niswa wannan duka zance ne da ake ishara zuwa ga mata baya halatta gare su su mata su koyi abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu na ƴaƴa da suke kunshe da cikin su sai Allah ta'ala ce wa bu'ulatihinna bu'ulatuhunna mazajansu azwajuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika mazajansu suka fi cancanta su mayar da su dakunan su fi zalikal a wannan lokacin da aka gano cewa tana da juna biyu tana da ciki bata boye ba to mijinta shi yafi dacewa a ce ya mai da ita a matsayin matarsa in aradu islaha ma damar suna son sulhu to sulhu khair in dai suna son sulhu to ai sulhu shine abin da yake alkhairi a mai da auren su domin wannan dan a madadin a haife shi gidan kakannin shi gara a haife shi gidan baban shi shi ya fi alkhairi don haka a madadin ki ce a ainihin da ya riga sake da ciki shi nan, ai sai dai a je a haƙuri in gama in gama goyon ciki har in haife in yi wani auren da in koma gidan shi gara in haihu gidan musulman yi wani aure a'a Allah ta'ala ya ce wa burulati hunna a haƙƙo bi raddihin na fi zalika babu shakka mazajen su ne suka fi dacewa suka fi cancanta su suka fi girman haƙƙin mayar da su ɗakunansu amma in aradu islaha in suna nufin sulhu da zaman lafiya da mutuntawa da darajawa ta su mayar da iyalin nasu wala hunna mithlu alladhi alayhin bin ma'ruf mata ma suna da haƙƙi irin wanda maza suke da shi a kansu yadda matarka take da haƙƙi a kanka to kai ma kana da haƙƙi a kanka don haka akwai mushtari mushtarika akwai haƙoƙin da aka yi tarayya tsakanin mata da miji akwai haƙƙin da namiji ne shi kadai akwai haƙƙin da na mata ne ita kadai akwai haƙƙin da kuma nasu ne su duka saboda haka su ma dai mata suna da haƙƙi irin wanda maza suke da shi na mutuntawa da darajtawa da kimantawa yadda kake da buƙatar matarka ta mutunta ka ta kimanta ka ta darajta ka ta nuna ma so da kauna kuma ta kwantar ma da hankali ta lallabe ka ta lallashe ka ita ma tana da wannan haƙƙin kai mata ka lallaba ta ka lallashe ta kai nan nan da ita ka mutunta ta ka darasta ta ka kimanta ta ka zaura da ita lafiya ka rike ta da mutuntawa amma dai a tare da cewa mata suna da haƙƙi irin yadda maza suna suke da haƙƙi kamar yadda nasu ya tabbatar sai Allah ya zo da canza ce cewa walin rijali alaihinna daraja maza suna da daraja ta musamman ƙarin matsayi akan abin da mata suke da shi lirrijali na darasa ai lirrijali na manzila rafi'a maza suna da matsayi babba madaukaki fiye da wanda mata suke da shi kenan duk da cewa ana tare a babin haƙoƙi matar kana da haƙoƙi iri da kai ma kake da shi matar kana da kima iri da kake da ita matar kana daraja iri da kake da ita matar kana da haƙƙin mutuntawa iri da kake da shi to akwai kuma wannan haƙoƙin akwai ɗaukakar daraja da matsayi da Allah ya maza fiye da mata a babin aure namiji shine babba shine jagora shine kuban tafiya shine madugu don haka babu shakka matsayinsa ya wuce na matanta shi yasa Allah bai ɓoye ba a nan duk da ya ce kowa na da haƙƙi akan kowa amma sai ce walil rijali alaihinna darajatun babu shakka maza suna da daraja ta musamman akan mata والله عزيز الله تعالى مبوايين حكيم مهجم أتكين دو أبن دي تارا سبحانه وتعالى سي الله بدأ في جزر جيسي الصلاة والرسالة الطلاق مرتان فإن تكن بمعروف أو تسريح بإشفاق ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا ما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم Allah madaukakin sarki yace at-talaqu marratan bi ma'ana at-talaqu allati takunu fihi ar-raj'a marratan saki wanda miji zai iya mayar da matarsa ya sake ta ya ce na mayar da ke bayan sakin kafin ta gama al'ada kafin ta gama iddar sakin ya ce ya mayar da ita wannan zubi ne kawai shi ne a marrata saki da ake iya kome a cikinsa guda biyu ne in ka sake da sakin farko shari'a ta baka dama kafin ta gama iddata kafin ta jini ukun da muka ambata a baya da Allah ta'ala ce wal musallaqa fi tarabbasna bi anfusihinna salasata quru kafin ta gama salasatu quru din nan sai ka ce na mayar da ki magana ta gari kawai ta goma automatically domin kana da wannan haƙƙi kana da wannan damar wa a haƙƙu bi na fi dhalika mazajen su da suka baro gidajen waɗanda sakin ya abu tsakanin su da su su ne suka fi cancanta su mayar da su a lokacin da ba su gama jinin al'ada ba a lokacin da ba su gama jini uku ba a lokacin da ba a gano suna dauke da ciki aka gano suna dauke da juna biyu a madadin aje haifi yaron a gidan kakanni ko a je a haife yaron a wani gara a haife shi a gidan babu ina fata kunci wannan sannan sai Allah ta'ala ce sakin da ake komawa a zauna tare da tsayin mata da miji saki biyu in mutum ya saki matar saki na farko na cewa na mayar da bayan an ta da kura an murza gashin baki sun ce na mai da ita a saki na biyu shi ma wani dalili ya faru ba ta bar abin da ya sa ya mayar da ita ajiya ba sai ya kaga rubuta takardar saki ya sake ta wannan babu shakka shari'a ta bashi wannan damar idan ya sake ta kuma sai ya hanga ya hango akwai wani alkhairi da yake ganin zaman su akwai sulhun da za a yi a tattauna shi yake alkhairi sai ce tuna mayar da ki ina in aradu isla in suna son sulhun zaman lafiya to babu shakka ya mayar da matarsa shine abin da yafi dacewa sai Allah ce fayuzakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan imsakun bi ma'rufin ko dai ku rike su ku zauna da su da kyautatawa ku rike su da kyautatawa yadda shari'a ce lirrijali alaihinna daraja wannan darajar nan wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf kuma suna da matsayin kulawa da mutuntawa to in za a zauna insaqun bi ma'rufin ku zauna da mutunta juna da kimanta juna da girmama juna da bin umarnin Allah da bin sunnar manzon Allah a babin auratayyar ku to shi yafi alkhairi ku zauna taron ku ci gaba da wannan in hakan ba za ta yi ba fa au tasrihun bi ihsani ko kuma kawai ka rabu da ita kai irsalin ta zuwa zuwa gidan ku tare tare da kyautatawa ka rabu da ita da kyautatawa ba rabuwa da munanawa ba ba za ka saki mace kuma ka munana mata ba ba za ka saki mace kuma ka musguna mata ba ba za ka saki mace kuma ka ci zarafinta ba ina fata fahimci wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba ba ka saki ta tare da musgunawa da cin mutunci da cin zarafi ba a yi in sa ku bi ma'arufin ne a wata sarihun bai isa ko dai a zauna da mutuntawa da kimantawa da darastawa da bin Allah da bin manzon Allah da biyayyar aure da sanin ibada ce ake yi ko kuma a rabu shi ma tare da kyautatawa har yanzu rabuwar ma ya zama akwai kirtawa kar a yi rabuwar walle-walle kar a yi rabuwar cin zarafi rabuwar cin mutunci rabuwar wulaƙanci a a shari'a ba ta yi da wannan ba ta fi hun bai isa ka sauƙaƙe mata tafi gidansu tare da kyautatawa wannan shi sa malamai suka ce yadda ka aika da mota lokacin da aka yi bikin aka kwaso kayanta daga gidansu ana murna ana ayyirri za a kawo amarya gidan ango to haka kuma za ka aika da mota a kwashe kaya bayan kurum ka sa mota ta kwashe kaya daga gidanka a kai gidansu tun da kai ne ka aika daga gidansu zuwa gidanka kai ne kuma za ka yi ta kira su villages daga gidanka zuwa gidansu tun da rabuwa ta riga ta faru kar wai saboda tsabagen rashin mutunci kawai sai dai ta tsaki kayan ta bisa titi bakin kofa kana wurgowa kana wulakanci a Allah ta tasarihun bai in dai ba za a zauna da mutuntawa ba ko kuma a rabu da mutunci dan ba san mai gaba Allah bai ba la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra bayan wannan sakin na kuma ka san me Allah zai yi a gaba ba akwai yiwuwar a koma akwai yiwuwar ka dawo ta ji kana kaunarta akwai yiwuwar ka dawo ta ji kana santa akwai yiwuwar ta dawo ta ji kana sanka akwai yiwuwar Allah ya kaddara zama a gaba to idan an yi wulaƙanci rabuwar cin zarafi da wani ido za ka kalle ta da wane ido za ka kalli iyayenta da wane ido za ka kalli danginta in ita ta yi maka wannan cin zarafin ita ma da wane za ka kalli naka dangin da yan uwanka da iyayenka kisa shari'a ta yadda ita ki amma ya zama akwai mutuntawa lokacin da za a rabu in ma dai a zauna da mutunci tun da daɗin auren ake ji ko kuma a rabu da mutunci tun da auren ya gida ji amma babu dalilin cin zarafi da wulaƙanci da keta tsara a nuna wai sai ka nuna matar ka iyakarta sai sai na ga iyakarta ne to wata iyakarta tun da ta riga ta haifa maka ƴaƴaye wasu iyakar kake so su gani kuma ƴaƴa nawa kuka haifa da ita zama nawa kuka yi a gidan watan ta nawa a gidanka shekarar ta nawa a gidanka ko da Allah bai kaddara haihuwa ba babu shakka so nawa tana yi ma abinci kana ci kalatin safi so nawa ta yi maka abincin ranar so nawa ka ci na da duk da cewa kai ne kake wuce fare amma kwarewar haɗa abincin ya daɗi wake da wannan ilimin wannan bai cancanci ita ma ka rabu da ita da mutuntawa ba ka kalli wancan alkhairin a da shekaran jiya da sai ɗin duma maka wani dumame da sahe ka kwasa har kana hawaye ka manta da wannan alkhairin ka manta da farfesun da ta farfesa maka ka sha ka manta da ainihin dambu na shinkafa da taimaka ka ɗibi dambu ka manta da fatan shinkafa ka manta da kunun aya da soko drink mai sanyi lokacin buɗe baki kana Allah kama maki da alheri yanzu saboda tsabagen rigima ta zo ta faru za a rabu kuma sai duk manta da wanda alkhairi sai ka tozar ta ka ci ta ka ci mutuncinta ka watsa mata kayan ta ta tsakiyar gida ta saman soro ta windo ta tsakar kofa wannan babu shakka baka yi abin da ya dace ba kuma ka keta alfarmar shari'a ba yi abin da shari'a ta dora masa ba Allah da ya ce ka yi aure shi ne ce ka zora da shi da mutuntawa shi ne ce kuma in za a rabu a rabu da mutuntawa da haka duk idan ka saba ɗayan su ka saba wa Allah maɗaukacin sarki ina fata ku nan. Allah ta'ala ce wala ya yahillu lakum baya halatta a gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an baya halatta gare ku ku amsa daga abin da kuka ba su daidai da kwayar zarra baya halatta baya halatta abin da kuka ba su bar musu ina fata fahimta ba kai ka ba da sadaki ka aure ta ba kuma ka rubuta ka sake ta take ta wai don wasu sadakin ka da ka sake ta ba shi kenan magana ta kare ba ba kai ne ka ba ta kujeru ba kai mata ka ba ta kujera kai mata baiwar gado kai ba ta kaza ka ba ta kaza kawai sai ka bar mata kujerun mana bai fi alkhairi ba ka bar mata gadon menene gadon jiya da shekarar jiya ba tare kuke kwanciya a bisa gadon da ita ba yau da rabuwa ta ba kuma dan me ba za ka bar gadon mene alkhairin da ta zauna da shi a tsakaninka da shi bai bai fi karfin gado ba bai fi karfin kujeru da take zaune da take zaune da su a daki ba bai fi karfin kwanonin abincin da kai ka siya ba bai wuce tangarorin da plate din da ake zuba ma abinci matsayi ba saboda haka ainihin Allah ta'ala ya ce bai halatta a gare ku ba ku ansa daga abin da kuka ba su na sadaki ku bar musu bayan illa an ya safa Allah ya fi ma da Allah sai dai fa idan kuna jin tsoron ba za ku tsaye da haddin iyakokin da Allah ya sanya musu ba ina fata ku sannan idan kuna jin ba za kuna jin tsoron ba za ku tsare iyakoki da dokoki da ka'idojin da Allah ya tsare musu ba wannan babu shakka sai Allah ce fa in khaytum alla yuqima hududallah in kun ji tsoron ba za su iya tsare dokokin da Allah ya sanya ba to fala junaha alaykuma fi mafsadati babu laifi a gare ku na abin da kuka nema su mai domin tilka hududullah waɗancan su ne iyakokin Allah da ya saka muku na cewa ku zauna da mai da mutuntawa iyaka ce Allah ya maka da kai da iyalinka a zauna lafiya iyaka ce Allah ya maka da kai da iyalanka in saki ya zo a rabu da mutunci iyaka ce Allah ya muku idan ka ba su kuma karka koma kana gori ka fitattara ka kwace ai babu shakka da har sai maka yaya har sai maka zuri'a har ta haifa maka abin da kake kallo kana jin daɗi. ya zama kurrata ainul laka danka ne diyarka ce kana murna ganin su a matsayin tsakanka ya fito duniya a matsayin iri naka ne yanzu kake kallo a fili babu shakka ya kamata kai musu ta goma shi akan wannan ka mutunta su akan wannan ka darasta su akan wannan wannan babu shakka akwai bukatar haka amma idan kun ji tsoron ba za su iya kiyaye wancan ka'idojin ba da wancan iyakoki da Allah ya sanya muku to fala junaha alaikum fi ma tadabbi ilka hududullah fala ta'tuduha waɗancan su ne iyakokin Allah kar ku ketare iyakokin Allah ne wadannan kar ku ketara su ku ci zarafin iyalinku shi yasa ku lura da kyau yan uwa duk wanda ya zo a wurin saki ya zakalkale wurin da matar sai Allah garce shi da sarka duk wanda ya zake ya wuce gona da iri a wurin cin zarafin mata da keta alfarmar wai don ya rabu da ita kana nan kuma sai Allah ya jarabce shi da sarka ita kuma Allah ya jarabce ta da kin shi sannan sai Allah ya mata sakayya da mijin da ya fi shi sai baki ciki ya kashe shi ina fatan wannan saboda haka duk sanda zaka rabu da iyali ya zama akwai kyautatawa in ma sakin ya riga ya ratsa Allah ya kaddara to a mutunta mana ai shi sakin ba laifi bane ibada ne yadda auren yake ibada shi ma sakin ibada ne sai dai yana da sharuɗa yana da sharuɗa da haka bai kamata miji ya saki matarsa da wulakanci ba da tozarci da cin mutunci da ƙetare iyaka shi sa Allah ta'ala ce duk wanda ya ƙetare iyakar Allah to fa ulaika humuz zalimun wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun waɗanda duk suka ketare iyakokin da Allah ya saka musu waɗanda su ne azzalimai ina eh, babu shakka yana daga cikin zalunci babu shakka yana daga cikin zalunci da cin zarafi ya zamana mai gida ya ɗauki matarsa bayan ya sake ta yi mata duk wani abu na wulakanci saboda kawai an rabu wani ma baya ko kallon albarkacin haihuwa baya ko kallon albarkacin zuri'a ƴaƴan da kuka haifa ya kamata a ce sun samu ta goma shi ƴaƴan da kuka haifa ya kamata a ce sun samu mutuntawa ko ba komi za ka rabu da babarsu ka rabu da ita da mutuntawa mana ta yadda ba za su ɗauka ka wulaƙanta musu babarsu ba duk da cewa kai ne babansu irin yadda igiya ta ƙulla ka da su ta zumunci haka fa igiya ta ƙulla su da ita ta zumunci ba ka iya rabuwa da su a matsayin 'ya'ya haka ita ma ba za su iya rabuwa da ita ba a matsayin uwa wannan ko da rabuwa ta shiga tsakanin kai da ita kar wannan rabuwa ta sa gaban yaya ka ci zarafin babarsu lallai babu shakka za su ji ka a lokacin da suka gano cewa ka ci zarafin mamarsu kuma sai Allah ya jarabce ka da santa ita kuma Allah ya jarabce ta da kinka kaga ka fada cikin bala'i sannan kuma idan Allah ya tashi mata sakayya sai kai ta gidan da ya funaka kana ji kana gani kai ko mashin baka da shi sai ka ga ta kawai wani ya goyo ta a besfa ko wallahi al'azim ko kuma an jima ka ɗanka gasa a mota kawai ya kinki mota ya ɗauko ta a mota ina fata fahimta kana ganin su da ita a mota kuma ya sa mata AC sai an zo daidai kai sai su ɗan soke gilashi don ka gansu sai bakin ciki ya kuli ka saboda me wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa wanda duk ya ƙetare dokar da Allah ya saka ya ƙetare iyakar da Allah ya saka, kar sai zalunta to wanda ka duk ya zalunci kansa kuma me zai dandani consequences din zaluntar kansa din haka ne kuma haka ba to kun ga na ishara zuwa ga cewa Allah madaukakin sarki na san idan ya sa iyaka ka kare iyakar in ya sa doka ka tsaya kan dokar in ya sanya sharadi ka tsaya kan sharadin shi yasa Abdurrahman al-Akhdari Sheikh Abdurrahman al-Akhdari Allah ya masa rahma da jin kai yake cewa wa yake fa inda amrihi wa nahyi bawa ya tsaya inda aka umurce shi da kuma inda aka hane shi Allah ta'ala bai ce in an zo suke a cin zarafi ba bai ce in an zo suke a wulakanci ba bai ce in an zo suke ka duk abin da kika sanna wani ki maido ba daidai bane ba daidai bane ya kamata sanadiyar ƴaƴa da albarka suka kyale mata su abubuwa ba a san gaba me za ta haifar ba yau so nawa kuna rabuwa da mace ta je ta wani aro kuma ta dawo mata to idan an yi wulakanci da wani ido za a rika kallon juna ko da kaufa Allah ya kaddara a sake komawa sai ka tarika jin wannan pen din a ranta in ta tuna ka ko in ta ganka in ta tuna wancan abin da kai mata sai ta rika jin wannan zafin a cikin ƙoƙuwar zuciyarta ashe yanzu me yafi dacewa tasrihun da ihsan daga cikin iyakar da Allah ya sanya mana rabuwa da me da kyautatawa ka rabu da matarka da kyautatawa ba da musgunawa ba kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke yi a yau Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai Allah ta'ala ce fa in fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون نعم الله مدوكاkin sarki yace fa in tallaqaha idan miji ya saki matarsa wala tahillu lahu bata halatta a gare shi min ba'du bayan wannan saki ukun da yayi hatta tanki hazawjin ghayrahu har sai ta auri wani mijin da ba shi ba kenan tunda Allah ya ce at-talaqu marratan shine sakin da za a iya kome to fa in tallaka ha marratan salisatan in ya sake ta a karo na uku to fala ta illu lahu hatta tankiha zawjan zaira. ba ta halatta a gare shi ya koma ya ci gaba da zaman aure da ita ya koma ya ci gaba da zama a matsayin mata da miji in saki uku suka ratsa har sai ta auri wani mijin da ba shi ba ta je ta zauna sai Allah ya kaddara rabuwa sannan aka rabu sai ta dawo kuma ya sake aurenta wannan shari'a ta yadda amma kuma ba kawai a zo a tsara a agreement ba a yarjejeniya shi da ita kin gade dai sake uku ne ni kuma ina son ki saboda ka abin da nake so ki koma ainihin ki je ki aure bayan kin yi aure ki dawo mani ki nemi sake in ya sake ki sai ki dawo mani wannan baya halatta ina fata fahimta dan manzala ce la'ana Allahul muhallil wal muhallil lahu Allah ya tsine ma wanda ya nemi a yi auren sakin wuta a yi sakin wuta yake kashin wuta auren kashin wuta ta je ta auru wani don ta dawo gidanka Allah ya tsine ma kai da kuka shirya da ita ita ma Allah ya tsine mata kai ma Allah ya tsine mata to kaga ko dawowa kuka yi auren tsinannu kuke yi ba zai albarka ba ina fata ku ci wannan to shi sa Allah ta'ala ce fa in tallaqaha idan mutum ya saki matar shi saki na uku fala ta illu lahu ba ta halatta a gare shi a matsayin su koma a matsayin matar aure min ba'du bayan wannan saki uku din hatta tanki hazaujan ghayrahu har sai ta auri wani mijin da ba shi ba fa in tallaqaha in ya sake ta alaihi ma an جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله إن يا سكيتكم wancan mijin غير حدود kenan. mijin da ya sake ta bayan sun rabu shi kuma to kai kuma ba laifi ba ne ka koma ka mayo da ita gidanka ka sake aurenta amma fa in zanna an yi kima in kuna tsammanin yanzu ta yi hankali kai ma ka yi ta shiga taitayinta kai ma ka shiga naka ka ji wahala ita ma ta ji wahala ka auro wata wadda kake tsammani za a zauna lafiya ta cici mata ita ma ta tafi ruwan wani namiji da take ganin za ta samu gata ta je ta sha bakar wuya to sai kuma suka rabu to idan kuna zaton yanzu kowa ya ji jiki za a dawo a sasanta to babu laifi in ji Allah ta'ala sai ku dawo ku yi aure don ku tsare dokoki da iyakokin da Allah ya saka muku wa tilka hududullah waɗannan su ne iyakokin Allah yubayyinu hali qaumin ya'lamun yana bayyana iyakokinsa ga mutane masu ilimi dan su fahimci inda aka dosa su yi aiki da abin da yake shine daidai su samu kyakkyawan sakamako Allah mu da kuke sarki ya datar da mu sai Allah ta'ala ce wa idza sallantu wa idza tallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf فأمسكوهن بمعروف أو فرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا نعم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم نعم الله مدوكاكين سركي يتي وإذا طلقتم النساء إذا كنت سكيماتا فبلغنا أجلهن sai suka cika ainihin ajalin lokacin da Allah ya ɗibar musu fa fa'amtiku hunna bi ma'arufin aw sarrihu hunna bi ma'ruf amtiku hunna bi ma'rufin ku zaunar da su kuna masu kyautata musu ko kuma ku rabu da su su tafi tare da kyautatawa wala tumtiku hunna ziraran kada ku riƙe su don ku cuta musu kada ku rike su don cutarwa li du don ku ketare iyakar da Allah ta'ala ya sanya muku Kuma man fa'al zalika wanda duk ya aiwatar da wannan abin da Allah ya hana kan zalama nafsahu haqiqa ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku rike ayoyin Allah abun wasa Allah ya saukar da aya ya gaya muku zance ya fayyace muku bayani kuma ku mai da abun wargi Allah ta'ala sai kar ku ayoyin Allah a matsayin abun wasa abun wargi wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imomin da Allah ya yi muku a zamantakewar ku da iyalin kuka haifi yaya ni'ima ce ta Allah kuka zauna lafiya ni'ima ce ta Allah kuka yi kaza kuka yi kaza tsawon shekaru yau sai Allah ya kaddar saki to ku kar ku manta da waccan ni'imar da Allah ya muku na zaman tare na haihuwar yaya na samun zuri'a wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma da kar kuma ku manta da ku rika tunawa da abin da Allah ta'ala ya saukar muku a cikin alkur'ani da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya'izukum bihi wanda Allah ke muku wa'azi da shi imma a ja aya a ce Allah ya ce ko kuma a jawo hadisi a ce manzon Allah ya ce don haka ku riƙi hadisai ku riƙi ayoyin alkur'ani a matsayin abin da za su riƙa tuna muku na alkhairin da Allah ta'ala ya nufi ku da shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim kuma ku sani lalle Allah madaukakin sarki game da dukkan komi masani ne subhanahu wataala ya san abin da yake a fili kamar yadda ya san abin da yake a boye ya san abin da zukatan ku suka kudurce kamar yadda ya san abin da fatar bakin ku take fada subhanahu wataala gwani ne a cikin fayyace zare da abawa na abin da bawa yake ciki saboda ka kulli to kuma fi sudurikum aw tubduhu ya Allah ku fada ko ku shiru Allah ya sani la yakhfa alaihi shay'un fis sama'i wala fil ardh fi samawati wala fil ardi la yakhfa alayhi shay a sammai da kasai ba abin da ke fakuwa ma Allah dan kar yi tsammanin wai ga kana abin da Allah bai sani ba kar yi tsammanin ga ka je ka boye ka lake ka shige ka ka rufe ka ce wai Allah bai sani ba la yakhfa alayhi shay fil ardi wala fis sama a ƙasa babu abin da ke fakuwa a bisa sammai babu abin da ke fakuwa masa alimun bi zati surur masani ne game da abin da zukata suke tuntuntuni shi sa ma inna mal a'malu niyyat ya aiko annabi a gaya maka Inna mal a'malu niyyat saboda a gaya maka direct contact Allah yake shi da zuciyarka ba ruwan shi ka faɗa alkhairi ko ka shiru ya sani subhanahu wataala hausawa ne zaka ga an ce magana ciki ba magana bace ko in ji hausawa irin abin nan ana yara a fito fili a faɗa mana a faɗa mana tsoro ya hana to shi Allah da tsoron da gaske duka ya san me maganar ciki a wurin Allah magana ce ya san me kake kullawa ya san me kake shishiryawa sai dai kawai rahama shi ta sa ya kawo da kai ya kyale ka bala'in da kashin fida ya sani wallahi yana sanar da makirci da ka kulla tsakanin masoyi da masoyi ka raba tsakanin su yana sanar da makirci da ka kulla tsakanin masu ganin mutunci juna ka raba tsakanin su yana sanar da lalatar da ka je kai kulla na sa wanda ke da kima ya zama bai da kima a idanun masu kima Allah duk ya sani kuma wannan zalunci Allah ta'ala ba zai barka da shi ba masani ne game da duk wannan halayya da duk wannan abubuwa da kuke aiwatarwa shi za a ce wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim bi kulli kullu listidraqiya gaba ɗayan abin da kuke ciki Allah ta'ala yana zane dan kar kai tsammanin yau gashi ka je wani wuri kana kana abin da Allah bai sani ba kab fare da shi ga Allah yana sani laka in ka so fa mun sha falyumin wa man sha falyumin wanda ga dama ya zama mutumin kirki wanda ga dama ya lalace inna rabbaka labil fa. mahalicin ka yana nan a madakata yana jiran zuwanka da ka in ka so ka zama mutumin gwarai za dai ka mutu in ka so ka zama mutumin banza za ka mutu Inna garta na sa a rayu ba za a mutu ba da manzo Allah na da ke kashewar zuciya da rashin imani na sa a rayu ba za a mutu ba da fir'auna na da kuɗi na sa a zauna dindindin da ƙaruna na da talauci na sa a mutu ne da su abu hurera sun daji da rasuwa babu ɗayan biyu komi a hannun Allah yi komi a hata bi shi ina ilma wa a kulle shi ina adada wani malamin hikima yake cewa wa fi shi shay'in lahu ayatun tadillu dillo annahu wahid a komi akwai alamar da ke gwada Allah da yi a komi hatta a halittar ɗan yatsun kan kakan la za su akwai Allah ɗaya ne dan da ya ga dama sai maka su kaman cokali shabi zama kan su guda sai ga naka kamar wani cokali ba kyan gani amma da Allah ta sai sa wannan yayi wannan ya dani gajere wannan yayi kaza sai kalla hannun ka dugun ban sha'awa abin ya burge ka wani ya wani tsawo da ya ga dama subhanahu wataala sai sa yaya eh sai sa ya zama kaman kaman fork cokalin cin taliya da ka mutum hannun kamar tsokar ci taliya yaya ka gaba wani abin burgewa ce haka ne kowa ka ba wani abin sai ga rika gani abin ganin babbar amma da ta yi subhanahu wa ta'ala sai ya yi maka hannu wani ya wani tsawo idan ya daidaita ma halittar ka ya halitti mutum fi ahsani taqwim ya kawwama ta a mafi kyawun tsari da ka ganka an ce kai ne zai ga kai din ne kawai eh, ka cancanci a ce kai ne kai wallahi al'adun yanzu da za a ciro kunna ala rama alika mana a tira nawa alika a sai ka gaya babbar su wallahi ba wanda zai kama da musulmi kunnan kuma bai dace da shi wani ma bai dace da shi ba haka ne ko ba haka ba to amma da ka kalli ala rama zai ga Allah ya yi daidai a san salihin da ya yi shi haka ko ba haka ba ne ba duk wanda ya kalla sai ga yayi daidai da Allah ya yi shi wallahi da za a cire mai idan shi a sa mai na wani sai kaga abin ya canza ashe kenan Allah madaukakin sarki wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim kar ka taba tsammanin waya ko abin da kake shirya wanda Allah bai sani ba kar ka taba tsammani duk kullu kullu ka Allah ya sani kuma wallahi kai ka danka canza abin da Allah ya yi baka ita ba kai ka danka canza abin da Allah ya kaddara baka ita ba duk kullu kullu ka duk buge-bugen wayarka duk ziyartar-ziyartar ka na munahinci a kwashe ka a kai ka a kai ka kana kulle kulle kai gwanin kulle kulle ka gama kulle kullen ka abinda Allah ya kulla kuma shi zai tabbata ta taqulu wallahu ya yaqul wa ma yaqulu illa ma ka yi kulle kullen ka Allah ya kulla shi ba abinda zai tabbata sai abinda Allah ya kulla kana ji kana gani kuma abin ya tabbata yadda Allah ke so sai dai baki ciki ya kashe ka kul mutu bi gani sai ku mutu da baki ciki sai dai baki ciki ya kashe amma wallahi ka iya canza abinda Allah ya yi to don me za ka ɗora makan ka fitina kan abin da Allah ya yi da ka ga Allah ya yi abu shi da abin da ya yi in kana iyawa kai addu'a Allah san barka in ba ka iyawa ka kame bakinka man kana min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan ya liyasmut wanda ka faɗa alkhairi ko kai me da ka nuna kullu kullu a waya me da ka ce in dai muna nan ba za a yi ba kai awa wallahi da ka ga abu yi Allah ne bai yi ba Allah ne bai kaddara amma kai ka yi ka kadan ka warware kullum da Allah yi ka yi kaɗan ka hana abin da Allah ya kaddara inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar komi a bisa kaddara yake tafiya kai ko baka ya canza kaddara Allah sai shi subhanahu wataala yake kaddara abin da so, ya canza abin da yaso yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbitu ma yasha'u abin da ya so ya goge abin da ya so ya tabbatar kana so ko ba ka so kana jin daɗi ko ba ka ji ya rage ruwanka sai dai ka je ka zauna hawan jini ya kashe ka a yi ta kanka ka ana rirage ka za ka faɗi saboda hawan jini ka sama kanka dai. abin da Allah ya so ya gani ta so ya so ka gani ya so ya wanzar shine abin da zai tabbata da kaga abu bai yiwu ba kai wani kullu kullu kai yan buge buge waya kaga abu ya kace ai na lalata abu wallahi da mata Allah bai yiwu ba da mata Allah bai kaddara ba buge-bugen wayan ka bai canza kaddara Allah da muwa ina fatan ku nan. saboda ka duk abin da ka gani kai a matsayinka na bawa mai imani kaga ka rasa baka samu ba sai ka kaddara cewa haka ne Allah ya tsara ba ka jin haushin kowa qaddara Allah ma sha'a fa'al Allah ke kaddara abin da ya ga dama ya aiwatar ya tsara abin da ya ga dama ya wanzar don haka karka samu damuwa cikin abin da Allah ya tsara gode ma Allah madaukakin sarki idan ya kaddara ma ba za ka samu ba ka gode in ya kaddara ma ka samu kuma ka gode ajaban li amril ma dalla akwai abin burgewa da ban sha'awa da kayatarwa a cikin al'amarin mumini in asabahu sarra shakara fa huwa khairul idan abin dadi ya same shi abin murna ya same shi ya ji dadi masoya ji dadi kuma sai ya gode wa Allah musu ce mun gode da Allah ya ba dan uwanmu ya ba wa aminin mu ya ba wa na kusa da mu mun gode wa Allah da ya ba mu fa huwa khairal la sai abu ya zama alkhairi wa ina saban baqa idan ka wani abu rashin dadi ya same shi shi mumini sabara sai kuma ya hakuri fa kana khairal la sai abu ya zama alkhairi a gare shi dan haka karka taba dauka abinda Allah ya yi ma wani wai kai kana da sa hannu cikin rashin yiwarta ko kuma cikin yiwarta wallahi da kai da babu kai abinda Allah ya rubuta shi ne zai tabbata hmm. kana nan da ba kana abinda Allah ya rubuta shi ne zai tabbata shi yasa kada wani uba yi tsammanin wai yana ta wani fafutuka ne dan dan shi zama bai iya zama face abinda Allah ya rubuta bai iya zama duk wani fafutukar ka da wani ingiza ke shi da daga daren shi daga sunan shi da kai shi inda bai kai ba ba zai sa isa inda Allah bai nufi ya ba kai dai ba ɗanka ilimi kawai ka kyale shi ilimin sai mai jagora hana alakar shi da Allah ka bar shi sai da alakar ta kyau ka ji daɗi kai ba ina ba ta koyi wannan shi sani tamkar ruwa ne gun marayu ko uba ne shi sani ma garkuwa ne ko ga mai tsoro gari ne mai sa ba zai rawar kasa ba maganin samun fahimma ka dawoma in ka soma ko mai wahala ka zama rungume ilimi a dama rago ba za ya sha zuma ba shi zani tamfar uwa ne kai dai baya yanka ilimi kawai ba su ilimi dora su a hanyar karatu kyale su kai su abuja da kai su ingila da kaza bai sa su kai inda kake son su kai wani ya gama yawon da amerika da ingila da china da kaza da kaza ya dawo yana nan talauci kamar tseren masallaci to ai a masallaci ana hada abinci ne in dai ba ne cinye ba shi ga gara qur'ani uku ko ba ta ba babu ruwan Allah subhanahu wataala duk wani ka gama dage-dagen ka da kaishin da nuna shin da kaishin da isar da sunan shi da tura risala da tura sako da text message da kaza da kaza wallahi abinda Allah ya rubuta mai shi zai tabbata shi wancan da kake so cewa kake turewa kake kaza kake kaza kake kaza in danka ne ba shi ka haifa ba kake kokarin ba zai kai ba wallahi in Allah ya kai shi kai ko baka saka hana ba ai inna allaha qaddara maqadir al-khalqi min qabli an yukhlaq bi 500 alf shekara 500 Allah ta'ala ya gama mabawa lissafi ya gama mabawa tsari baka isa baka goge shekara 500 da kai ma baka duk wanda kuke tare da shi yanzu shekara 500 ku duka babu kowane ne kuke tare yanzu shekara 500 da sauce baya ba ku duka da kai da shi din duk babu to a waccan ɗari biyar san aka yi marubutun da ba a yi lissafi da shi ba to yanzu kuma don kun haɗu a duniya sai ce baka isa ka kai wurin ba yanzu shekara ɗari biyar Allah ya rubuta za ka kai sai yanzu ya zo ya ce in dai suna nan Ai san da aka yi rubutun ba suna to ba suna ɗin ma kuma za ka kai in suna nan ɗin ma za ka kai Me kaiwan shi ke kaiwa shi ne Allah kai dai rike Allah kai dai rike Allah tsaya ma Allah wanke zuciyarka ka rike kowa da alkhairi karka taba nufar mutane da shari amma kyale mutane su ta fadar abin da suke fada da nasu ghayatul lati tuzur karka ce wai sai kowa ya yarda da kai karka ce sai kowa ya abinci da kai karka ce sai kowa ya yi maka fatan alkhairi kyale kowa da'un nasa ya kulun. kyale mutane da abin da suke fada wacce ma an ta tarifu hakan ka fuskanci abin da kai kasan gaskiya ne kawai ka tafi akan nan gaskiya za ta bayyana ina fata ku wannan sako ne ga matasa karka taba tunanin wai wani zai iya hana ka kai wuri karka taba tunanin kuma karka taba tunanin wani zai iya kai ka ka dauka Allah ke kaiwa ta filar wani in ya zo sai kai ka hanyoyin shi da yawa ne hanyoyin Allah da yawa suke sulfi hanyar tali ina ba ta fahimci wannan idan ya ya kai ka sanadiyar shi ya kai ka in ya kuma sanadiyar wani ya kai ka shi dai ke kaiwan ba wani ba saboda ka rike Allah ka dogara ga Allah ka tsaya ma Allah za ka samu sakamako a wurin Allah kuma za ka samu ingantacciyar daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin ya kamata mu bar insha Allah ta'ala sai da Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi hukunce hukunce babu shaka akwai hukunce hukunce a cikin waɗannan ayoyi wanda akwai buƙatar mu tattauna abin da ya shafi saki abin da ya shafi kaza ya shafi kaza su ne samu shari'a da za mu tattauna a ƙarƙashin waɗannan ayoyin da muka karanta a yau da yadda Allah ta'ala gobe da su za mu tashi yana da kyau al'ummar musulmi mu rika tsayawa muna fahimtar zaman da kyau da iyali domin karka ɗauka zaman aure zama ne na al'ada zama ne na in yanda nake so a'a ya wuce nan wallahi tun Allah ya ce a yi aure ya kaddara annabawa suka yi aure to ya yi ma aure tanadi na musamman na ko bukatar ka samu ilimin aure da ilimin zamantakewa da ilimin kaza da ilimin kaza da ilimin kaza wannan babu shakka akwai fa'ida a cikin wannan kuma rayuwarka za ta yi kyau idan ka gino akan haka to shi yasa duk ayoyin da muka karanta sai mun zo musu a tafsirut tahlili za mu hallale daidaikun kalmomin da ake bukatar a rike sannan sai mu zo mu yi tafsirul ijmali mu fito da ma'anarsu a dunkule sannan kuma sai mu shiga ahkamu shar'iyya mu fita da hukunce hukuncen shar'iyya me yasa muke yin haka saboda duk tafsirin da aka yi a ayoyi so ake yin ka zauna kana kallon su ka rika jin saƙon da aka faɗa yana dawo maka cikin kwalwarka ba kawai tarjama ba qala Allah Allah ya ce ya ayyuhal mu'min ya kuma su imani inna sirrullahi yansurukum in kun taimaki Allah zai taimake ku wa yakfiru wa yahkum dani ke sai ka je tafsir kai baka gane ba mai tafsirin ma bai gane ba ko da su ba wanda ya gane amma ana son idan aka tashi aka kalli aya kana iya fidda wasu abubuwa na sakonni a cikin babu shakka wannan shine tafsiri ba tamsiri ba Allah ta'ala ya dora ba kan daidai ya sa mana albarka cikin rayuwa ya farin yi mana dukkan matsaloli da ganin insha Allah ta'ala an zan bana ga wani ba Allah ya aiko da dubu daya yana bara addu'a ni ya ba ko ko ko mutum ok ta ce a ba malam to ni kuma na ba ko mutum masallaci sai a ba kwamitin masallaci sai a sai fetur Da a samu hasken karatu Allah ta'ala ya biya mata bukatunta ya shige mata cikin al'amuranta dalilin da ya sa ta kawo wannan sadaka da neman a sa cikin addu'a Allah ka fi musulun dalilin kai ne mai isar da dalili Allah ka isar da dalilin dalili ya kai ga dalili ita ma ta samu dalili da ita zuwa ga dalili Allah ka dallala mana alkhairai gaba da cikin rayuwar ka isar da mu zuwa ga dalilai na alkhairi ka kare mu zuwa ga dalilan sharri a ainihin sa mana albarka cikin rayuwa duk wanda ke a wannan wuri Allah da girman zatinka ka ka biya mu kowa bukatun sana alkhairi ka fi mu sana abin da ke cikin zukatan mu muna da bukatu dimbi Allah ka fi mu sanin su domin alakar kakar zukatan mu ta fi alakar zukatan mu da mu Allah dan girman zatinka ka ka biya mu kowa bukatun sana alkhairi ka shige mu kowa gaba a cikin al'amuran da ya sa gaba ɗaliban ilimi Allah ta albarka ɗaliban ilimi Allah ya ba ta sa'a jarabawa masu neman aiki Allah ya yassare Allah ya kawo babban rabo Allah ya kawo katotar kujera da katon ofis in kun shiga Allah ka ku da addini waɗanda suke cikin ayyuka na alkhairi Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa waɗanda suke ba da dukiyarsu don a taimaki addini Allah ya ƙaro arziki waɗanda suke ma addini kutun gwila Allah ya nuna masu iyakarsu waɗanda suke kulla makirki Allah bai da makirkinsu a kansu in masu shirya ne kuma Allah ya shirye su zuriya mu Allah ka sa musu albarka yan uwan Allah ka ba su kariya dangin mu Allah ka yi musu kariya Allah wadanda suke cikin halin kakarika yi Allah ka fidda su wanda suke cikin talauci Allah ka fidda su masu kuma wadata Allah ka dawo mata wadatar su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك